بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحشد العبدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا gaba su ko iwagili ta na ilai batun da ita nasiya boina ba karatun na gai kayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asiratun nabawiya karatu na ilai na littafin nuru cici etiwa na kuma da muhimmanci bukatu na shi sofi wani to ikwagin da yake littafin mutane na wanda ci jafi da cire lokaci na yi gai gura imanji gana na kwafin littafi na ike ruga ba su ya bi dupe musulacin asiratun nabawiya katun ya dazan etiyon eta ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min littafi na yi مقرر المسابقة الوطنية في الدراسات الإسلامية والثقافة العلمية للطلاب المدارس التابعة لجماعة إزالة البدع وإقامة السنة لتافن أكوكيتي مسابقة إتي لبيان الدين شو ببعيتي يجي مكان تاجي makanta na jimani tuku fi karkashin kungiyar jama'a na jami'a bidiyaya a ce yi zawon jiga galaba su suna ya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min littafi na kayan musabaka da babu itanada الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إقوال بأمين شولو فيا النبي نصيقا سيبي واي كوزا نصيقا إتتوه بواي إن دور واغن واي ونغبطوشنا أما بعد فإن محمد بن عبد الله wani annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam na igiyar abdullahi nan ruwa ba tun ci su kwace a ruwa su kujiwe ƙur'anu ya ce tun ci bu ka na muhammadun aba ahadi ne rijaliku muhammadu wufe ba bayan zandoro ta ce sahaba shi ba walakin rasulullah tun ci su kwace a ruwa وخاتم النبيين وما يمفتش يعني باعجب وكان الله بكل شيء عليما سوش ما في الديبيتيم اندولو تادي كم يا له كم يا يا احمديه كم يا ده ونجنا احمد بن غلام وغاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم يا جدا وسلام tun zamai da nabi muhammadu wasu sallallahu alaihi wasallam adin yi cikin ga annabi a yau annabi ma ishara jin ga adin zafi cikin kaka ndoro a cikin na ga wani zuciyo sai wani adin annabi ndoro na bi zuman bona ke musai na mutu kaza bana mutuciya ga annabi ma to ahmad gulam wuciya da dawayar annabi wai to kungiya jama'in ji to ba ni haifi addin musulaci ce ilorin da to fi ne yuwaiti a kida wani amur gula ayan na na su kwaji nabi muhammadu ya ga wuga khataman nabi yi na waye mifici ya na bawa jihar fasara kici ya jiya a zama nauyi roka wacce ga roka bai larauce yi ga khatim a ga kasira layarwa rukaya annabawa ji ujimin fice annabawa ji agogon annabawa ji ibere wale kungiyar doro na la'aki da didibenin aya ƙor'an huje ba wuce ga na to mafi kungiya wuce ba to ba e da mafi ta yi ba buna ibi matsalaci jima'i ya tuma makanta tashi a da santa yi da da jauka ka yankin doro su kuka wuce mutsai mai kungiyar ibi ba ta yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ewe tagu zawangi ga loda kabarin aga zawangi ciko shuru a yunga ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zawangi ta cikin wa na yugo ga annabi na cikin ya hadisi bi ne yugo ga wucina hadisi albarawa yake azib ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ذكر العبد المؤمن إذا دفن في قبر يا نبي بزيتي مؤمن يوم قبر كياغا مؤمن صدق وشوبنا النبي قفت عاذروه أغرى يولادونك في جسده فياتي ملقان ملائكة هو شاب وانجي فيجي لساني أتقول أفده فيقولان له أشاغم ما عاذ الرجل الذي بعث فيكم ke yi sun ba zabagi na tsoci tutu na tace ya muci gula ba wuya yi yana gafa ya kulu huwar rasu mumini wa ya shiga rasu lalla su ci so kawai muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ya kula ni na wu malaika gumba nan ga yi munkar bai nakiri a ta ga ganga ga wa ma ilmuka ka tun kici wasu wajen ba wale je tuna ilimin kici wajen fa ya kulu qara'tu kitab Allah mu'mina gami ba Qur'an fa amantu ma iman jibe na Qur'an ga fata ne wa saddaqtu ma gaskiya gan biwi ne uwa ilimi muhimmanci yake ilimi Qur'an musulmi ga zababu yake yo kuma Qur'an ba mu muhimmanci tsara ibana mudamin ya daga gikabarin fayunadi munadi fi sama zai cicayi daga fito ga an saddaka yi wujin na gaskiya ta wujin na tsakirki ba kila man la na biyu wato ga rabi muhammadu zai zafi tinga sallallahu alaihi wasallam inda zai zai bayana zai da ga kawo ga lokabari wa gaba a yi wa ga tuba no ne ga kafira ya shewa kiyayi za to fe no idan ya kafira kuma ga fi ba alaka bai mai gabi kabarin dinda suna wai kutun kuciya jarabawa na su wagando wagan mini umu wai lolodo no jo rike za ne law school so jina waga kawse ni fele bayani o chaga ka to ni o waga yi ka bayani to a chaga gabi kabarin a biyo ga waga ni fele mini gajin na jo aya o pass ko merit ko lower kredit, wuda ba wai lolo na gama na ya doku da aduwa yi dami na aduwa ne waga yi zaga ciku a doku da zuba yi ga iki yau su kuyi yi wujin tara shi a ebe na ba waga da yi da bitu na kasa kwaje ba da yi ne daga wuce a gama na yawai wallahi talla hadisi na ba ka tuna abu da gobe gabbe imam ahmad bai man koya hadisi cewa albani magana ta kila malla hadisin na biyu nabi muhammadu ya zaci tenya sallallahu alaihi wasallam gama la ta doro ga cin gaba da sabu bi ga yatin zibo yace nabi muhammadu ke yi za tu feno ke yi zai soko tufe feno gula ba wuya yana babu nasabi sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya ce mu majiya na biyu ke mu mawuyi na sufiya ne ya gi harb ga irakla nga yi tsuye kinye rumu kafin wuce kuro lamma sa'alahu ubangin sufiya da ya gyara daga ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya gano kawai bina waiti annabi ga kaifa na sabu rufi kun zai ya ga tiyakin mai mu ba ne jiwa ziranin zai yi mawa ke zai na yi zaki ci mu fatiya sufiya da gama ga iraq ne kafin wuce ko na za a na sabi za wuce ko yau ebe wuce ko bu yau ga ta zai ne ga yi wazi da kime bu ba ni ci ga yi zo wuce ko bu fete wani ga to bi ganye ga kazalika rusul tub'an fi nasabi qawmiha ga to zan doro daga tuci su ko wangi wani ebe wuce ko bu wani ci kiyaga kafirin na wai ji bincike a nabi da mudan maka bari amma mu wawa wa za annabi ce wa ga mu ji tabbatu be maka ci na agbalita fi abu ga su ci soko kuli fata ya zo wuce ko tiyo a za zaba zaja e mi wuce kuli bai tiyo ta yadda na mawayi labari ga za mu wuce kuli yi bori ya gwana ya miya na bai miya za ku ja a jirafe shi makaci jau abdulmutallab za mu ci kuwa idan maka ga kina da ke ji da buwa iga ji imani ya imani ji ebo na za mu ci ku ji kwata da mai wuce ku ji bai fetin yau mai wuwa ga ya zuwa na bi ezoyen mutunci mu fetin yau annabi sallallahu alaihi wasallam so ga gabo istu min khayli kuruni bani adam qarnan soci tumitutu da zamani na gyaga zamani ɓata na gyara na biya da bale jibe na a'a zaman na tumitu da na hajji zaman na gyakuna hatta kuntu min alƙarnin labi kuntu fi zama na biya fi da zamani na nabi da baku wadana bugu zaman na na biya beijing tacin zai bai nabi beijing da nan idan yi zama da alkhairi kowa gana da daga khairul kuruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum jama'a shi da alkhairi ga cikin mu fata na gayi jama'a shi mi fedo gani bai yi na mu ce to zai ji shi mi to an ta da yuna ji na mu ce ki to taba utabi ko tabi utabi bugu ya zubi shi shiga sahaba na bi jihadi ya jiri da ta kawai kyau dole a kira zanna ji lalace gabala man jiga ya gwasa yi na abubakar a to ya gwaya tuci sokoli gawa daga ci annabi adamu annabi nu jikin bayaniyo da tuci shi izaddabu da alkhairi kusa yi na abubakar ya ijo patare a da ga annabi sokoli shi annabi muhammadu zonar sallallahu alaihi wasallam da tuci na jibi patane gwagawa izadda budi da su ko ta ci aluma jo ta ci alita jo aku sayyidu na abubakar ije pata e wannan bebe da zaman na gega zaman pata wuce mituwa na bi na gana na bi pata ngana akida ya jama'a ma wuce jigiya akida zai ji daga hadiza na ba sai abubakar ne na su su ja ku pata ga zata cikin bai sun da su ko ire abubakar da ciwon abubakar ya gwa na ba su kun gawa da. dogon zai mafi akida wuce wannan su kuka waje annabi sallallahu alaihi wasallam wuke jimini we ga fa inna la astafa qinanata min walad isma'il da ko min yi kinana na wuce tiya daga zuriya annabi isma'il annabi isma'il mai gizuwa ege annabi ibrahim alaihi assalam annabi ibrahim na yaji bi khalilullahi musa isa koyar annabi ga yanzu ba miti yau yanzu yanki nana mini zuri yusha bunan ga ga annabi ibrahim annabi isma'il na annabi isma'il na ga hajaran wula da shi babu maka ibn wude mi guba wude saratu umade hajara saratu ga yi min musa wanda diga nga bi da annabi sa'aka yi guba ga annabi ibrahim da wa hajara ci da ma annabi isma'il kinye maka wulu da shi na so ezo eh, ya nabi ismaila na gaba nabi muhammad fece sallallahu alaihi wasallam ngala magiwuna lokacin mara ya tukibti ya wujin zagi magiuna ngan wagi mutu sunnaya da kuma nabi ibrahim ngala nabi dege ibrahim madina bu ga so kwa mitsa daga yazo ya kinana kinana nayi mini zuriya shi nabi ismaila nan wastafa quraisha min kinana so shi ma quraishi ta quraishi mini sunnan da koya annabi muhammad jibudo sallallahu alaihi wasallam quraish sunnu wa mini sunnan da kujo da kujo gana wani wastafa min quraish bani hashim so ke ya quraishi cita daga zoye banu hashim wastafa ni min bani hashim so shi to daga mucafe sai kaka wale zo mu ci kwe ci ci a dokun gwala gijin amma ga zan da ci tare da camu to a ci a ga shari so ci ga yi gemba no a shi mu ji dokun amma so ci ni ta ta a ci a ga so ci a ji tsazawan gishi a muslim mini ne wugwa ya tabbai cewa nabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam abu raira biya yi bai bayanin ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ana sayyidu wala bi adam mi ga yi ci shige nabi adam shi fata yau mal kiyama kiyama da bai nan wa awwalu man yashqu abul qabr ni ban yi ga kabari wa kai la cha kai ya fa kiyama to ne kabari fata ga mi ya ba amma kabari mai baugi ga kai kiyama da bai nan sun ka tiwuce a tiwa a cigaga wa awwalu shafi'in wa awwalu mushafa'in mi gayi za kagwa ta fuki ya mai na mi gama kagwo igbo egwatun igbo fuki ya mai mi ga kai wa bi su kwe ga fabi za wani jiji mi gama ka bubu igbo ba ta na je ugwayen ciwon ziyo ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisin imam muslim bayani na mawuci kwaje ibn hajar al'askalani mannaji shari'a sayo buhari a ga fatul bari nan ga wannan sabu min nabi sallallahu alaihi wasallam ila adnan muttafaq alayhi ezo ya nabi daga babuna ga abdullahi da tin da ku abdul mutallab fello arda ma zaba gine ga adnan nan ga bisu manji cewa shi ne ciwa wata ardi ba dinani wa amma ma baina dinani ila isma'il bin ibrahim fa mukhtalafun fi amma nan daga ba adinani wallo ba nabi isma'il alayhi nabi ibrahim ne gai ya saliuna cin da ba da mu kya bebe na ayi latudo ja no ne zan do cidin londa ku lokuta logune gutsu amma na kena hajin ru gaba na yau to a ci ga da koya nabi sallallahu alaihi wasallam daga tiya abdulmutallab da ba adnan wuce yau mun ji cewa shi ne ba amma zo na ke nan wajen ga anabi ismaila lu ije gwada fiya anabi ismaila lu ije gwada fiya so yanzu kan doci unzo yawa sarari unzo yawa cin liban nan wuce wani gaba da ku ne adnan ne to shi tukwa wakil da nan da ku ya annabi shi labila to shi nan gaba su kuma babu katun yaki kini nan ga nabi sallallahu alaihi wasallam sun muye muhammad muhammad wasu ci giya abdullah abdullah ya ci giya abdulmutallib inji mutallaba mutallib abdul mutallib mutallib mun da kwai farko mutallib ci maziyo ashim ashim wuce ci mam abdul manaf abu mana kuma kusayi kusayi ci makila bu ci mamurra daga ci murra sai qab daga ci kabo sai lu'ai daga ci lu'ai sai galib galib wato mafir fir ci ma malik malik ko yiya nadru nadru yiya kinana kinana sai ba zo gina kinana ci yiya khuzaima khuzaima ci yiya mudrak mudraka cigiya ilyas cikin giya mudar mudar giya nizar nizar giya ma'ad ma'ad giya adnan imam buhari gabe bai ittaya nabi muhammadu alayhi sallallahu alaihi wasallam da sahih buhari ngala mawuci ko na jishirin ya sahih buhari ibn ajr al-asqalani gamba abu gadi su ji bukan na ji lopatake da lagwa mai gya nabi ibrahim nan can da ba da bu daga ga a ne ba bi ma na da yaki kawo mi sun hagu ce wuce ba amma biya abin nan mi sun hagu dole zabi ke da ko ka gutsu ba ko za ebo za ko wuyi na gala to na sai delo to gaba su ko ya bi ci gaba gani bi bayani ya gurin zuwa na ibe bai tauya ni mamoyi nan ya bin na bayani tiyan na ya nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau ke mai zuyi na ici bi mai kin bayani tiyan mamma wasu kan gica mawa to an ni ga mun jiji tsariya ita ya nabi undoro haka abin ina abin dalili ne zai lubbe na ke misali fuskata da mubana ibanin gole yayin zoye min dalwani wake zoye min nan ilawin libya zuni ibn isha ga wa umuru na ya nabi sallallahu alaihi wasallam ɗayin sun nuga aminatu bintu wa'ab sun na ya dayana na amina ɗayu ga wahab wahaban na cigiya abdu manaf gole abdu manaf gala ga sunnayen da kwaya na biyamin da da ke bai bayan dangi bu

firi giya malik giya nadaru zole wa cune bani abdu manaf ba ba ke ba febe batan zole ya je ni to abdu manaf abu wayin da kwayan taci zole abdu mutalib ya da kwayan farko ya nabi ashimu ci da ku baci abdu manaf ci da ku taci to yi shi tukwaya amina amina da kwayan farko yi giya abdu manaf ibn zai mami na yi wa zai mawab na ci abdu manaf abdu na nabi da ake ba na ya nabi ganbe babu ya ake ba ban da kunna bai wuce abdullahi na yi da ya nabi na zai yi eh, ya gugici na ashim ga farko maziyo da ya nabi abdu manafu gai da ko bacin so kasatayen amina ma wayin da kwayan farko abdu yi yin da kwayan farko kasatayen ba ma da kwayan ihe baci gole abdullahi zima abdulmutallib zima abdulmutallib ashim zima ashim abdu manaf gole da ko baci gane wani wato ake ba ake bai bayan abdu manafi turan ba su koya bai gada babu minadaci bayanin atm ma ya nabi sallallahu alaihi wasallam gurgudu ne ganin social bank wadin bai ga cimci na social fagal bai yi ta yi alayi watsun wai wani manji kalita fiti ko sarawai nan ya waga musulmi ya je bayani a je bayan ce rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya buza kodewi nan سكوب يا صلاة يا نبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك